بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara 1400 da arba'in da bakwai hijirar mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya yi da shekara dubu biyu da da ashirin shida miladiya. A yau, insha Allah, za mu yi majalasi na tara, kuma muna ƙarshen suratun tauba. A jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari da sha tara, yau kuma za mu tashi, insha Allah, a farkon aya ta ɗari da ashirin, inda Ubangiji ta ke cewa ma kana ta halin Madina to man haulahu.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 ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيب الكفار ولا ubangiji ta ala yake ma kana da ahli madina bai dace ba ga mutanen madina wa man haulahum da wanda suke gefen su min arabi daga larabawan kauye garuruwan da suke zaune a gefe-gefen madina bai kamata ba an yi takallafo a rasulillah su yi fashi su ƙi zuwa yaƙi ko su yi jinkiri an rasulillahi ga barin bin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga yakin tabuka wala yargabu bi anfusihim ba za su faɗaita wa kansu hutu ba an nafsihi ga barin manzala ta suwa shi kuma ya sha wahala shi kare ba mana bai kamata ba mazan ta zai tafi yakin tabuka a lokacin tsananin zafi da lokacin wahala ya zo mutanen madina sun kyale shi ba su tafi tare da shi ba da mutanen gefe-gefen madina mutanen kauye domin sun zaɓa wa kansu hutu ne manzala ta sa shi kawai da ya shiga cikin wahala musamman a lokacin da ake tsanani na zafin rana Allah ta lafi bi kamata su yi haka ba wanda duk ƙara nanatawa ne na abin da bukai suka yi na rashin jin manzala ta sa yaƙin tabuka da wasu daga cikin musulmi wanda ba su bi shi ba saboda kasala Allah ta'ala ce zalika abin da yasa aka ce bai kamata su yi haka ba domin su za su amfana da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yaki bi azalika bi annahum saboda su la yusudin la yusibuhum zama'un babu wata kishirwa da za ta same su a halin yaki din wala nasabun ko wani wahala wala maqsatun ko ta yunwa fi sabilillahi a wajen jihadi na ɗaukaka dinin Allah wala ya ta'una mawdi'an ba za su taka wani mataka ba yanzu kuffara da zai bata wa kafirai ya daga musu hankali ya sa su damuwa da bakin ciki ba wala yanaluna min aduwin nailan ba za su ji wa abokanin gaba ba jin ciwo ko su sare su ko su kashe su kita ba illa kutiba lahum bihi amalun salih ba ta rubuta musu ladan kyawawan ayyuka wato tun daga tafiyan har aje a dawo duk wahalar da ake sha din ita ma lada ake rubutawa inna allaha la yudhi'u ajran muslimin ubangiji ta'ala baya tozartar da ladan masu kyautata aikin su kenan idan ba ku je jihadin ba kun yi asarar lada wannan wahalar da ba ku son ku shigan to ai lada za a bayar za ku ga sakamakon abun alahira lahira wannan ubangiji ta yana gargadin mutanen madina da kabilu na larabawa da suke gefe-gefen garin madina mutanen kauye su ne al'arab bai kamata su ki zuwa yakin tabuka ba su bar manzana ta shi kaɗai ya tafi musamman a lokacin da ake wahala kenan fa kawai sun ce shi ya je ya sha wahalan shi kaɗai kenan su babu ruwansu wannan babban al'amari ne ka bar manzon Allah ta so a tafi yaƙi kai ba ka je ba sai dai in shi ne ya baka izini ya ba sai ka je ba ko kuma bai je ba ya ba da izini wa wasu ka bai ce ka je ba annabi musa alaihi salatu wassalam da ya gaya mutanensa su je su yi yaƙi a baitul maqdis ya tura wasu suka je suka ɗan duba suka ga wasu ƙatti mutane ne suka dawo aka shirya za a tafi yaƙi cewa suka izhab an tawrabbu faqatila innaha mudafa'in suka ce ka je kai da ubangijin ka ku yaƙi amma baka muna zuwa ne anan wato bara su je su jefa kansu a halakawa Allah ta'ala ba da wannan kissan don nuna mummunan aikin da suka yi lokacin da aka zo za a yi yakin badar ba fita da shiri ba an je ne kawai ɗan tare ƙurin shawa a karɓo wani abu na kayan fatocinsu don a rage asarar dukiyar da suka kwacewa sahabbai a maka sau da aka ba wani shiri na yaƙi amma kuma sai yaƙi ta kama za a kuma to sai maza su ake shawartar sahabbansa ya kuke gani mu koma madina ko kuma mu gwamza yaƙin nan kawai tun da mutane nan yaƙi suke so shike dan su abubakar da umar suka ce a yaƙi kawai ya rasu kar a koma an tsara ba su yi magana ba mazan su a sake magana ce to me kuke gani ne mu je mu gwamza yaƙin nan ko kuma a koma tun da ba da shiri aka zo ba shike nan an tsara suka ce ya rasu mun fahimci kana son mu yi magana ne mu mutanen madina to ka ce to mu kam ba za mu gaya maka irin abin da annabi musa irin abin da banu isra'ila suka gaya annabi musa ba da suka ce ka je kai yaƙi kai da ubangijin ka mun da wani anan mu idan kace mu shiga cikin kogin nan mu je mu nitse saboda yaƙi za mu iya shiga ciki mu abin da za mu taimaka shi ne izhab anta wa rabbuka faqatila inna ma'akuma muqatilun ka je kai da ubangijin ka ku yaki mu ma muna tare da ku za mu yaki tare da ku amma ba za mu ja da baya ba to bai kamata maza to a tafi yaki a ce yau ga wani mutum shi kuma ko yana da wani a gida saboda yana ganin wahalar yaƙi ya kamata ka ba da fansar ranka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. to don kai haka wato kai ka kare kanka ne ka zama wa kanka hutu shi kuma maza su waye ya sha wahala ya sha wahalan yaƙi shine ma'anar wala yarqabuna bi anfusihim an nafsi ba za su zaba wa kansu hutu ba su zaba manzon Allah sallallahu alaihi ba za su so wa kansu kariyar wahala su bar manzana su a cikin wahala ba matukar suna da imani to sai Allah ya lissafa irin wahalar da aka sha a wannan yakin kuma ce duk lada ne ba aikin banza aka yi ba na farko buhun la yusibuhu shi shine kishirwa ba ta mummunan kishirwa da za ta same su ba sai Allah ta ya rubuta musu lada jiya mun yi bayani cewa mutum yakan rasa zagaya ya rasa ruwa a wannan yakin idan ya zaga zaga bai samu ruwa ba yana da rakumi sai ya yanka rakumi sai ya cire tumbin rakumi sai ya matse don ya samu ruwan da zai sha to wannan shi ma lada ne a wajen Allah subhanahu wataala sannan wala sabon ko wata wahala ai tafiyan kanta wahala ne domin abin da tafiya daga Madina zuwa Tabuka ba karamar tafiya ba a tsohuwar hanya kilomita dubu ne a yanzu akwai sabuwar hanyar da aka yi kilomita 700 to kuma da irin tafiya irin na da na kafa ai ta haura duwatsu a tsallake kori da sauransu ba irin yanzu hanya da aka mata kwalta aka dafe ta ba to a haka suka kama tafiya kuma tafiya ne wanda za a daɗe a ta wanda aka daɗe a ta ga yunwa ga wahalhalu daban-daban to duk lada ne wannan wahala na gumi da wahala da fasa kafa da sauransu wala mahmasatun ba wata yunwa da za ta samu mutum mai tsanani mahmasa shine yunwa mai tsanani ko da aka yunwa ya ta same ka shi ma lada za ka samu mai alburda ne ke cewa wa shakka sa'isa min juhin wa min shaba'in wa rubba mahmasatin khairu min ad-dukhan saboda haka mahmasa shine yunwa mai tsanani yace to duk wannan idan fi sabilillahi ne to Allah ta'ala yana rubuta maka lada lada za ka samu sannan haka nan <clears throat> baka taka wani tako ba ka je ka sauka a wani wuri ka dira a wani wuri wannan diran ka din ya daga wa kafirai hankali ya tayar musu da hankali suka shiga cikin damuwa ba ba ta rubuta maka lada don shi kabul ko tsori ta shi kawai kai ka samu lada saboda an karya dogon sakin ya sa ka cewa ai to lahum mastalatun min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum to da haka ku daure abin da dawakai za ku tanadi kayan yaƙi wanda za ku tsorata makiya Allah makiyan ku su ne kafirai to ko dole ka je ka dira da makamanka ya tsorita to ai ka karya masa dago, za ka samu lada wajen Allah ta Allah sannan haka nan ba za ku buge su wani duka ba ko kuma ku ce su wata riba cewa ba ko ku kashe su wani kisa ba ba ta rubuta muku lada saka ya je yaƙi ka kashe kafuri lada za ka samu so da haka kenan duk motsin su dai wato lada ne ko me suka yi har su je jihadin su dawo lada ake rubuta musu ballantana kuma idan ka yi shahada a ta to sai Allah ta ce inna Allah la yudhi'u ajran muslim Allah ba ta rasar da ladan masu kyauta da aiki in je ka yi aikin to za ka samu lada a cikin suratul kafi Allah ta ce inna la nudhi'u ajra man ahsana amala duk wanda ya kyauta da aikin sa ba za mu wadakanta aikin sa ba za mu tozartar da aikin a ce babu lada ba ninnin ka ladan ma za a yi saboda Allah ne muku sai musu sakamako da aljanna ne masu kyautata aikin su ke sa ce lillazina hasanul husna wa ziyada wadanda suka kyautata ayyukan su da imanin su suna da sakamakon aljanna da dadi dadin shine ganin Allah subhanahu wataala aljanna wanda ya fi aljanna dadi za ka ki kyautata ibadanka ka kyautata imaninka ka kyautata mu'amalarka da al'umma sakamakon ka aljanna ne sai Allah ta'ala ya ce ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون Ubangiji ta lace wala yunfiquna nafaqatan kuma su masu jihadin ba sa ciyarwa wata ciyarwa ka san yaƙi yana buƙatar guzuri kai a kan kanka guzurin kanka abincin da za ka ci ka je ka dawo ko kuma ka taimaka wanda bai da guzuri domin ya je ya samu ya je yaƙi ko da abun hawa ko da guzuri na abinci to ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba ba sa ciyar da wata ciyarwa su mayakan sagiratan ko ‘yar kaɗan ce wala kabiratan ko babba ba ce Allah ba su lada wato duk abin da ka bar ko babba ko karami ubangiji ta Allah zai maka sakayya wala yaqta'una wadiyan ba sa yanke wani kori wato ba sa tsallaka wani kori don a hanyoyin akwai kori to ba za su tsallaka wannan korin ba illa kutiba lahum fa sai an rubuta musu lada cewa kikkiawan ake su to da haka duk wannan tsallake tsallaken da kauce kauce wa bishiyoyi da tsallake gaya da sauransu to duk lada ake rubuta musu liyajziyahumullahu ahsana ma kanu ya'malun saboda Allah ya saka musu da mafi kyawun abin da suke aikatawa domin aljanna za a ba su ita ko aljanna ai sakamakon sayin sakamako da aljanna ya fi karfin abin da ka aikata babu wanda za a kai yau imaninsa da ibadansa da tsoron Allah ya kai a saka masa da aljanna sai dai Allah ta'ala ya hada da rahamarsa kaga ya saka masa da abun da yafi nasa kyau kenan manzo Allah ta so ya ce la yadkhulu la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amali babu wani wanda aikinsa zai shigar da shi a janna a cikin sai suka ce wala anta ya rasulullah sai ce wala ana illa an yatagammadani Allah bi rahmatin minhu wa fadli sai dai Allah ya dundube ni da rahamarsa da falalansa ni ma sai an haɗa da rabar Allah da falan Allah zan tafi aljanna to balle na kai to amma shi aiki sababi ne na shiga aljanna in ka samu sababin sai Allah ya haɗa da falalansa da ramarsa sai kai ka aljanna amma ba ka da sababi ba inda ka je kulu washrabu bima aslaftum fil ayyamin sali ku ci ku sha da sababin abin da kuka aikata a kwanakin da dauka shuɗe da za a bi makamin ya amalu to amma aikin naka bai kai wannan sakamakon ba amma Allah ga abin nan rahimun Allah ghafuru ne rahimun sai tausaya maka sai ƙara maka zulfabbi ne ma abocin wato falala ne to da aka ce ko kaɗan kaciyar ko mai yawa Allah zai baka wannan lada to karkare da kenan abin da zaka ba fi sabilillah gurgurdo abin da Allah ya kore maka ai za su ce ittaqin nar wa bi shiqqi tam kai kokari ka kare kanka daga shiga wuta ko da da sadaka ne da tsagin dibino kaga sai tsagin dibino ba Allah yana karwa ko gwargwadon dibino ne in Allah ya karbe shi da hannun dama in ka je lahira zaka ga ladan wannan manya manyan duwa kamar yanda yazo a hadisi saboda haka ko da wanda ake cewa juhudul muqilli wato kokarin wanda ba da shi dan kadan juhudul muqilli idza ataka na'ilahu wa muksirun fil ghina fa judu siyani me kadan ya bada kadan da me yawa ya bada me yawa duk ne to karkare na abin da zaka ba la ta qiran nabi al ma'ruf shi karkare na abin da wato zaka ba fi sabilillah kenan ko dan kadan ne in ka bar zaka samu lada kai wani lokacin dan kadan din ma yana fin me yawa lada idan kai ka fara bayarwa sai wani ya ga ka bari shi to ni ma bari in bayar to ko da na sai afi naka kafi shi lada yasa zo a hadisi sabaqa dirhamun alfa dirham dirhami ɗaya dirhami dubu lada aka ce ya haka ya rasulullah aka ce to ana ne yace ana neman taimako ne to ne ba ta dirhami ɗaya to ne ta ah, to tunda wani ya bani wa bari ba sai dai dauko dirhami dubu ya bar wai sababi wanda ya bada dirhamin farko to da haka ladan sa wai duk wanda ya bar ma shi sunnan ta bayarwa duk wanda ya bar shi sunnan ta bayarwa man san sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah wanda sunnan ta abu mai kyau za a bashi ladan abun da ladan duk wanda ya bayar shi ma sababi wannan hadisin taimako aka ce a kawo ga wasu fakirai a taimaka musu wani zai zagaya gidansa sai ya samu dan matsaki na dibino wani dan daro na dibino ya kawo dibinonsa sai mutane suka dinga kawowa suka dinga kawowa manzala ta ce to duk wanda ya bayar daga baɗin shi wannan da ya fara yana da ladan bayarwansa da ladan kuma wanda ya bayar ba za a rige wa isan lada ba amma za a ba su lada a ba shi lada kamar yadda aka ba su to da shi ya fara yi to kaga kaɗan yana iya fin yana iya fin me to karkare da abun da za ka bayar ka bayar fi sabilillah karka ce a to ai wannan dan kaɗan me za a yi shi wannan duk shedan ne yake jawo yake jawo irin wannan mu yi magana akan munafikai yadda suke iskilanci wa wanda ya kawo ɗan kaɗan ya ce wannan me Allah zai da dan wanda ɗan kwano kwaya ɗaya ubangiji ta ala ya musu ya musu raddi wanda ya kawo da yawa kuma su ce wannan riya ne to ba ruwanka da abin da ke ɗaya ke faɗa Ka je ka yi wato ainihin taimakonka fi sabilillah haka nan kowace kori suka je suka kallaka to nan ma suna samun wato ainihin lada a wajen Allah ta'ala har ma manzo ba a hadisi ingantacce yace duk wanda yake da uzuri bai je yaki ba to su mayakan duk korin da suka tsallaka aka ba su lada to ana bawa wa wanda suke gidan yace habasahumul uzur uzuri ne ya wato ainihin tsare su to kaga uzuri ne ana zuwa ba don haka wasu wanda da su za a dinga tsallaka wannan kuri ana ta tafiya ana doguwar tafiya lokacin da aka zo neman taimako na yakin tabuka mun sani sayyidina Umar ya ba da rabin dukiya ko da ya debo ya bayar shi da ba bai kuɗi ne ba sai bayar kun sani masu kuɗin su Usman bin Affan da irin su Abdurrahman bin Auf da ya je ya goma za su a sai ga ya kawo da yawa tun da ya san wadatarsa Umar yaya haka to wannan kan mai kabar wa iyalinka ya ce rabi na ɗauko rabi ne na ka iyalin zarabi ka ba ta ka da jari miliyon biyar sai ka ka miliyon biyu da rabi ka kura da miliyon biyu da rabi shi ke na abubakar sai je ya yi ho dukiya mai yawa ya kawo ba za su ya ce abubakar mai kabar wa iyalinka ya ce afƙaitu da kuma wasu da su? Allah da manzonsa da bar musu shi gaba ɗaya dukiyan gaba ɗaya da ɗauka ba to haka abdurrahman bin auf ya kawo dukiya mai yawa sai na usman ya kawo dirhami dubu a dinari abuwa ya wuce dirhami dinari dubu ya kawo fi lillahi ya zo ya baza su a gaban mazala Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya ɗebo su kawai ya kawo Mazala Allah ya dinga jujjuya dinari ya dinga jujjuyawa yana cewa ma barra usmanu ma abida ba da yau duk abin da usman ya yi bayan yau ba zai cutar da shi ba ma ba zai hada shi shiga aljanna ba dinari dubu da na lissafa miliyon ɗari tara da ashirin ne da wani abu miliyan tara da ashe ka zo juye su a gaban manzon Allah sallallahu kusan biliyan ɗaya kai ga taba ganin miliyan ɗari ma kirikiri ta so a gaban ka amma kusan biliyan ɗaya ba fa ba transfer ba ne ba ka zan kuɗi a zahirin su sun fi kwarjini da wata zai ma transfer ɗin miliyan ɗaya ba za ka kwarfini ta ba kawai ya ɗibu ce ba ka a ka ila ya kai miski ne ba ka iya bacci ba a rana amma a kawo ɗinka ne kana iya bacci idan lissafi ya hana ka bacci amma ba ganin kuɗi ba to haka yanzu ya juye ta mana su ake to ma ma zarra usmana ma abi da bada duk abin da ya zai cutar da shi ya sa ke cewa zai ya sai aljanna sau biyu ishtara jannata marratai da wannan kuɗin da ya kawo da kuma biro roma wanda manzala cewa dai sai biro roma sakamakon sa aljanna ya sai ta Kina mutum ya iya sayan aljanna da kuɗin sa ko ina yawa shi ne ka tiyar fi sabili la tsakaninka da Allah shi ke nan kana fiyan aljanna kenan ka ba Allah rai sai ka je can zai abin da zai biya ka to haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke yi domin neman lada a wajen ubangiji subhanahu wataala ba su dauki duniyar nan kawai ba mu ne muka dauke ta wani abu duniyar ba su dauke ta kawai ba kuma ba zai hana ta zo musu ba ba don kana gudun duniya ba yana jikin duniya za ta yi gudun ka wani a'a zai yi kana gudun duniya kuma tana biyo ka kana gudun ta tana biyo ka baka damu da ita ba amma ita kuma ta damu da kai to azin arzikin da Allah ya kaddara maka sai ka same shi ko gudu kake ko gudun arzikin kake sai ya same ka don ba dama ajalin ka yazo ka mutu sai ka cinye arzikin da Allah ya kaddara maka to amma dai duniyar ta zama ba ta ranka tana hannunka ne kawai a hannunka take ba ta shiga cikin zuciyanka ba to shikenan nan ne kai sa'a zaka iya sayan aljanna da zuciyanka sai Allah ta'ala ya ce wa ma kana mu'minu wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffan فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون Ubangiji ta lace wa maka da mu'minuna liyan fi ukafa, bai kamata mu'minai su tafi yaƙi gaba ɗayansu ba, inda za su bai je yaƙin ba. In turawa ya yi, a je a yi yaƙi yana madina, to kar a tafi gaba ɗaya a bar manzo Allah ta shi kaɗai a madina walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatu ina ma da a ce a ce daga kowace jama'a a samu wasu daga kowace bangare a samu wasu jama'a a cikin su su je yakin wasu kuma su tsaya tare da manzon sama a madina da ya tafaqahu fi din don su tsaya su fahimci addini su dauki ilimi a wajen manzon sama to akwai ayoyin da za su sauko an tafi jihadi akwai hadisan da maza sama zai fada to su wanda suka tsaya wajen su fashi wannan ilimin. wayancan ko suna jihadi wal yunziru qawmahum don su gargadi mutanen su idza rajo ilayhi in sun da zuwa gare su daga wurin yaki in sun da daga yakin sai su gaya musu jiya an saukar da wahayi bayan ku an saukar da wahayi manzo sa ya faɗi kaza ga hadisansa la'allahum yahzarun domin su kiyaye abubuwa da za su kai su zuwa ga azabar Allah wato lokacin da aka yi a can baya an yi ta gargadin an yi ta gargadi a tafi manzo sa ya tafi yaki baka je ba a je yaki kana Madina a je yaki bai kamata mutanen Madina ku ya kawo to sai suka ce to mu daga yau ma babu wani yaki da za a yi fatin sai mun je to sai manzo sa ya tura wani yaki shi bai je ba sai aka dare Madina gaba ɗaya aka tafi to shi ne Allah ya saukar da wannan aya a sai idan manzo sa ya fita yaki to wajibin ka dai ka je sai dai in ya ce kai ka tsaya ya baka izini dole ka kaje amma in yana Madina kuma baraka je ba sai an baka izini zuwa yaki shine zai zo ware mutane wane da wane da wane ku za ku je yaƙi ga shugaban ku ga shugaban ku saboda haka kenan idan ba za su ba zai je yaƙin ba to sai ya ayyana ka ya ce ka je sai ka tafi in ba kana son zuwa kuma ka zo ka nemi izini amma in ya ce hayya ala jihad mu tafi yaƙi to ba dan kuma kowa da kowa dole zai tafi ba za ka zauna ba sai in an baka izini shine wai zastun firtun fanfiru in an ce ku tafi jihadin ku tafi haka ne in firo khifafan aw fiqala ku tafi kaɗan ko ku tafi mai yawa kaɗan ɗin shi ne in maza kawa bai je ba to ya ke sai a tafi fiƙalan kuma kuna da nauyi to lokacin da maza wa ya fita kenan sai ku fita gaba ɗin to shi ne allah ta ya ne a nan yake cewa haɓai bai kamata ku tafi yaƙi gaba ɗayan ku ku bar mazalar su a madina ba in dai bai je wato ku rabu biyu a kowace jama'a sai a ce to wa ne su je wa ne su tsaya a madina tare da su wa suwa ne su tafi suwa ne su tsaya tare da manzala ta sama haka za a riba yaƙi wayancan sun tafi yaƙi wannan ko sun tafi neman ilimi ko ne jihadi ne suna neman ilimi wajen manzala sama idan wayancan sun dawo sai su ba su ilimin da suka ɗauka wannan haka aka haka haka aka riba abu saboda fahimtar addini ya fi komai muhimmanci bayan ka musulmi to babu wani mai muhimmanci a wurinka kamar fahimtar addini domin idan baka fahimci addini ba za ka yi shi bai bai ba za ka yi shi yadda ya kamata ba in ka je kana yin sa kuma ba yadda Allah yake son sai tsara shi ba to wahalar ban za ka yi shi shi sa babu abin da ya kai wato fahimtar addini bayan kasancewar ka musulmi shi sa maza su ake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah yake nufin sa da alheri ba zai fahimtar da shi addini Fahimtar addini fa ba sai ka zo malami ba za ka iya fahimta ka in kana sauraron malamai kuma kana tambaya za ka zama mai wayewa a jini ka ba sai ka ja aya ka fassara ba ba sai ka ja hadisi ka fassara ba Allah bai wajabta mutane dukkan su su zama malamai ba ko bai zai yi ba ba kamar yadda bai zai dukkan su zama shugabanni ba bai zai yi su zama masu kuɗi ba to haka nan ba su zama malamai gaba ɗaya ba amma dole a samu malamai a cikin su masu wa'azi masu karantar da al'umma sauran ko su zama masu sauraro don su yaƙi jahilci ya zama suna da wayewa a addinin su to fahimtan addini ya fi komi ke yasa maza ce duk wanda Allah yake nufinsa da alkhairi to zai dinga fahimtar da shi addini ko da ka sai yi kokari ka fahimci addini ka dinga zuwa inda ake karatu ka dinga zuwa inda wato ake sauraron ilimi inda ake ba da ilimi majalisan da za su ƙara maka tsoron Allah in ka je kuma a ƙara maka abubuwa na fahimta addini in ka je majalisin ka tashi da me ka tashi da shi imaninka ya ƙaru tsoron Allah ka ya ƙaru matsala na nawa na ilimi wanda da ka jahilta yanzu ka fahimta ko abin da ka manta aka tina maka na hukunce hukunce shari'a wanda shi majalisi na ilimi amma ka je karatu ka tashi ka je yi nishaɗi kawai ka tashi ka tafi an tambaye ka bai ka fahimta ma baka sani me ka ɗauko wani sako ka samu a wurin baka sani ba kai dai ka nishaɗi ka ka da wannan ba majalisi ne masu ƙara imani so da haka majalisin da ake karantar da addinin Allah to irin wayannan wuraren in kana zuwa kamar ka kama hanyar jihadi dan manzo ya ce man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah wanda ya fita neman ilimi to kamar ya fita yaki ne fi sabilillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila jannah wanda ya fita da ya shiga wata hanya don ya samu ilimi Allah zai kore masa hanyar shiga aljanna da sauƙin hanyar da ya kama ta neman sannan ga daraja da rahamar Allah ta'ala da take sauka a wuraren da ake ba da ilimi fa tamashta ma qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazal alaihim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa haffatuhum al-mala'ika wa dhakarahum Allah fi man inna wa man badda bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk ba tare ba za su haɗu a wani wuri daga cikin ɗakunan Allah a masallatai suna karanta alƙur'ani suna fassara shi suna ƙoƙarin neman fahimtarsa ba face rahamar alabin da nitsuwa ta sauka duk inda ake karatun qur'ani akwai nutsuwa ce duk inda ake fassara alqur'ani akwai nutsuwa ce in ka gaure ya zama hayaniya to ba qur'ani ake ba. an shiga wani layin ne daban wuri zai ruɗe da hayaniya amma Allah ya ce manzon sa ya faɗa wanda dole kowa ya nutsu, dole ka ji nutsuwa a wuri sannan dole ne kuma abin da sannan rabar Allah tana sauka a wajen mana zaman ka a wajen sababi ne na samun rahmar ubangiji subhanahu wataala sannan mala'iku kuma za su kewaye ku suna shimfiɗa fukafukanku fukafukansu ku zauna ko kaji ko baka ji ba kana zaune akan fuffuken mala'ika don daraja haka da yake yana tawazu yana girmama ka sannan ubangiji Ala zai ambace su a wajen wayar da suke wurin sa wato wajen mala'iku zai ce ga wani dan wani dikan wani ya yi can a wajen tafsiri ga yi can a wajen karatun alkur'ani ga yi can a inda ake ba da ilimi ga yana neman shirya ya gane addininsa wanda kawai ya yi ce ka daraja a ce Allah ya ambace ka ko gwamnan garin ko ne wani zai ce wallahi wannan garin ko wannan na je wajen gwamna yana ta ambaton sunan ka yana Kada zaka ji dadi ko wani babban malami wani mai daukaka bare ubangiji ta ala ya ambace ka kenan ya yabe ka ne fa kenan a wajen mala'i to kaga irin wannan majalisan ba a wasa da su Allah ya saka wa kowa da alkhairi to duk wanda ya dauki wannan hanya ya dauki hanya ce ta tafiya aljanna kuma in Allah yana nufin ka da alkhairi to za ka kama irin nan hanyoyin ba zai zama kai kai rayuwar duniya kawai ita kasa a gaba ka shiga can ka shiga can ba ruwanka da tsewa ka fahimci addinin ka ba kar ka taɓa yadda da wannan kuma duniya ma ba za ta maka daɗi ba ba za ta yi ba don duniya tana daɗi ne abu biyun su haɗu ga sauƙin rayuwa ga addini ma a sanar dina wa duniya idan shtama wa aka ba halkufra wa iflata irrajin idan duniya ta ɗan maka kyau kaɗan ko da kaɗan ne kuma ka zo mai addini to nan ne za ka ji daɗin rayuwa amma ba ka da addini ko ka samu abin duniya wallahi wahala kake sha ga sunan muna ganin su ba abin da ya samu na duniya amma kuma kwanciyar hankali ya gagara nitsuwa ya gagara ba wani jin daɗi da su kai ne a zahiri kake ga suna jin daɗi amma hakika wahala suke sha amma ga masu addini kuma ɗan kaɗan Allah ya ba su amma akwai kwanciyar hankali a ciki akwai jin daɗi a cikinsa akwai nutsuwa a cikinsa to wannan kuma shine rayuwa shine abin da ake bukata da haka mu yi kokarin fahimci addinin mu shi yasa hatta yaki duk da muhimmancin sa manzo ce, kar a kar a tafi gaba daya a tsaya a dau ilimi wajen manzo sa suwa in mu yace sun dawo sai a ba su wannan ilimi shi yasa a cikin sahabbai akwai yan kasuwa amma in za su yi kasuwa za su tafi kasuwa suna ba kamar sai na Umar shi da ran da zai je kasuwa makwaci ya je majalisin manzan sa ya samu ilimi in ya za ta ce yau manzo sa ya koya mana kaza da kaza washe gari kuma shi ya tafi kasuwa sai na umar ya zo majalisin in ya zaya sai ya ce to yau kuma me aka karantar da mu sai ta karantar da mu kaza da kaza da kaza haka ne fa ake samun ci gaba ya kamata a kowace al'umma a samu wasu mutane da aka tura su je su yi karatu su dawo su karantar da wannan al'umma in wasu 'yan kasuwa ne wasu 'yan boko ne to a samu wasu 'yan islamiyya mana 'yan arabiya masu zuwa su karanci addini su za su koya mutane su mutum ɗaya zai koya mutum dubu mutum ɗaya zai iya karantar da mutum dubu amma mutum ɗaya idan ya yi komin kuɗin sa bai sai ɗau yin mutum dubu ba ko zai iya a ce kai miliyoniya ne mutum dubu a ce ka ɗauki nauyin su za ka iya ne amma in karatu kai wallahi ko mutum miliyon ɗaya ne za ka ɗauki nauyin su za ka ɗauki nauyin karantar da su ka karantar da su kuma ba abun da ya rabu a ilimin ka kai karuwa ma zai yi يزيد بكثرة wa منه وينقص bihi kafan shaddadda Shi kana ba da shi yana karuwa. amma kuɗi ko ka ware yar miliyan goma ka ba wannan dubu ɗari dubu jiri in an jima za ka kaɗe garara za ka nema ka rasa kuɗi ya ƙare to kaga ilimi shi yana da sauƙi in an yi shi an yi shi kawai kuma ba da shi ƙaruwa yake kana ba da shi yana ƙaruwa don me yasa a familin ku ba za a samu wasu su je su faranta addini ba don su faranta da me yasa a unguwar ku a garin ku ba za a dinga turo su suna karatu suna karanto addini suna karantar da mutane ba wannan ne abin da ya kamata duk fatawoyin ku kuna da wanda zaka kira kai tsaye kai fatawa in wani abu ya rikice ga wani nan kusa da mu na addini ya fitar da ku in wani barna za ku ce wannan ba daidai ba ne, abu mai kyau ya karfafa ku har ya amfanar da al'umma ba ma ku kaɗai ba shi kaɗai shi kansa ya zama jama'a ne a cikin al'umma ya amfanar da ku ya amfanar da ya amfanar da al'umma wannan yana da kyau a samu a cikin al'umma akwai irin waɗannan sai Allah ta'ala ya يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وبنجي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka imani qatilul ladina yalunakum min al-kuffar ku yaƙi waɗanda suke kusa da ku alladina ya masu ku masu bin su ne na kusa da ku min al daga cin kafa. ku yaƙe su in ba su musulunta ba wal dofi kun ghilza su samu kaurarawa daga wajen ku su samu tsananta daga wajen ku kar ku saurara musu ko su musulunta ko ku yaƙe su Wa anna allaha ma'al muttaqin ku sani ubangiji subhanahu wata'ala yana tare da masu tsoron Allah da taimakonsa da karfafa masa ubangiji subhanahu wa ta’ala ya ku waɗanda kuka yi imani ku yaƙi waɗanda suke bi muku wato suke kusa da ku daga cikin kafirai kuma kar ku sassauta musu shi da'awa abin da da'awa zuwa ga kafirai farko za a kira su zuwa ga musulunci ne za a ce ana tallata musu addinin musulunci sun musulunta shi kenan shi ake so ba wai yaƙar son ne ba shi yaƙi sai ya gagara ne idan ba kusa da ku suke ba ko kuma ba ajin kitabi ba ne to in sun ki musulunta to yaƙi ne tsakanin ku da su don in kun basu su in ma za su ke ku idan kuma ajin kitabi ne shi ke sai ce ku kawo jizya tun da kun ku musulunta ku kawo haraji duk wata za ku ba da kaza ko duk shekara za ku ba da kaza in za ku yi kasuwanci a garuruwan mu na musulmi za ku biya kaza shine faɗin Allah ta'ala qatil ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزيه عن يد وهم صاغرون su kuma alkitabi ku yaƙe su ba su ba su imani da Allah ba su imani da ranar lahira ba ba su haramta abin da Allah ya haramta ba ba sa addini na gaskiya ku yaƙe su har sai sun ba da jizya sun ba yaƙe su ba to in an rasa wannan na ne za ta fi zuwa ga so da haka aka ce a yaƙi waɗanda suke kusa daga cikin kafurai to me yasa aka ce a yaƙi na kusa-kusa dabaru ne na yaƙi idan ka tsallake abokanin gabanka da suke kusa sai ka je ka yaƙi na nesa to in ka zo dawowa na kusan sai tare ka kaga sai yaƙe ka gidan to da haka me ya kamata ka yi ka fara da na kusa in ka ci nasara akan na kusa sai ka yi gaba ka je ka yi nasara ka yi gaba ka zo dawowa ba ka da nasara sai za ka je a fara da bal aqrab na kusa da kusa har aje na nesa shi ma ta tafiya a yi ta tafiya a haka ne musulunci ya mamaye duniya da iyakacin sa a garin makka ya dawo madina shiga madina aka dinga fada da shi har ya bar kasar saudiya ya shiga kasar sham kasan iraki kasan misar da sauransu har ya zo mana nan so da a hankali a hankali yana wato an yana tafiya da Allah ta ce waje jido fikum gilza su samu tsanantawa da gare ku wato shi musulmi ana son mu'amalansa da musulmi akwai sassauci amma a wajen abokin gabansa kuma kafuri babu sassauci kamar yadda Allah ta'ala ya ce Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu wa 'alal kuffari rahama'u bainahum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ne wa'anda suke tare da shi sune sahabbansa suna tsananta kafurai. sannan kuma suna tausayawa wato ainihin junansu to haka ake son haka ake son mu'amalanka da musulmi akwai sauki kana jin tausayinsa kana masa rahama zai iya zuwa yi mu'amala da kai Ba ka ɗaure masa ba ka tsananta masa amma abokin gaban ka da yake neman shi kuma ya bayan ka to babu sassauci tsakanin ka da shi wannan shine ainihin imani shine kuma alwala wal bara yasa Allah ta'ala ya ce wal yajidu fikum jidda su samu kaurarawa kamar yadda Allah ta ce ya alladhina amanu yajidul kuffara wal munafiqina wa bil alaihim ku yaki kafirai da munafukai ku kaurara musu babu sassauci eh akwai inda in kace ko idan zaka yi sassauci to musulunci ma baka yi saka yi ba in dai kace zaka yi sassauci dole zaka dinga tsoro sai kana rarrakin kafirai sai abin da suke son zaka yi muna gani musulmi da yawa wanda suka lalace suka zama haka ba su isa su nuna bambancin addini ba ba to da haka ba za ka iya nuna kai musulmi ba ne sai ka ce yan uwanmu wai yan uwansu ni ba ran iya faɗa ba wai yan uwansu kiristoci ya raye ta ya zama ɗan uwanka Allah ta yi na wal mu'minuna ikhwatun abokanen zaman mu zaka ce abokanen zaman mu makwatan mu amma ba yan uwan mu ba aina iman ai mu'mini dan uwanka shine mu'mini shine dan uwanka wa kunu ibadallahi ikhwana innamal mu'minuna ikhwatun amma duka wannan sassauci ne na imani wazar a ce kana nuna bambancin addini Allah bambanta ta inna dina inda Allah islam musulunci shine addini a wajen Allah duk ba za ka nuna ma kowa da kowa ma ɗaya ne kawai mai addini ne mu ba ma nuna bambancin addini kamar wani abun gwaninta ba wai ba ya nuna bambancin addini ba sai ba ka bambancin addini kuma kai ba musulunci kai ba don dole addini ka akwai bambanci Allah riga bambanta akwai addinin gaskiya akwai addinin ƙarya addinin gaskiya shi ne na musulunci yaushe musulmin ya lalace zai ce sa da wanda ba nasa ba dutse ne daga lokacin da ka kudurta cewa sauran addinan nan wanda ba na musulunci ba su ma gaskiya ne to ka fita daga musulunci don inna dina inda Allah islam addini kawai wajen Allah na gaskiya shine musulunci shine ma'anar la ilaha illallah ba mota da gaskiya sai Allah sai wanda zai ce Allah uku ne zaka ce shi ma akan daidai yake a sai ba addinin kake ba ba musulunci kake ba me zai baka na abin duniya me yake maka ba abun da yake maka sai ka riko da addini shi yafi komai safai sun rike addini ne suka ci galba suka yi nasara suka zama suna da izza a duniya ina bana cewa nanu qaumun a'azzana Allah bil islam wa mahma taghayna al-izza a adallana Allah Mun mutane da Allah ya daukaka mu da musulunci in mun ce zamu nemi wata ɗaukaka ba ta hanyar musulunci ba Allah zai kasantar da mu to shine abin da yake faruwa wai daukaka da wani hanyar rayuwa ko ta hanyar boko ko ta wani abu nan za ku zauna a cikin kaskanci ba maimakon addinin ka shine kiman ka لأمرك ما الإنسان إلا بدينه ولا تترك التقوى اتكال على النسب لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الشرك النسيب أبدا baka da kima da daraja sai addininka karki addininka karka kama wani abu daban in ka kama to ka kama iska Allah ta'ala ce wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah yana tare da masu tsoron Allah yana taimakon masu tsoron Allah yana karfafa masu tsoron Allah to ka ji tsoron Allah baka gani akwai wanda zaka ji tsoron sa in ka ji tsoron Allah Allah zai sa ko da abu ya zama yana tsoron ka amma in kana jin tsoron mutane zai ka tafi gaje ka ta tsoron mutane sun ci galba a kanka sun za su zalunce ka za su walakanta ka domin kana jin tsoron su amma in Allah ta'ala kake roƙo to Allah yana tare da kai da taimakon sa da karfafawan sa to da ka inna Allah ma'al muttaqin ko wa da anna Allah ma'al muttaqin ku sani Allah ya tare da masu tsoron Allah wajen ma'iya kasa wato bi aunihi wa nusratihi wa ta'yidihi Allah yana tare da wasu Allah da taimakonsa da nasararsa da kuma sa to in dai ka ji tsoron Allah Allah yana taimaka maka Allah zai baka nasara akan abokanin gabanka Allah kuma zai karfafa ka akan dukkan abin da kake saboda haka zaka samu kwarin gwiwa na addinin ka da kuma rayuwar ka yadda kake so ba tare da fargaba ba saboda haka tsoro cuta ne a cikin wato ainihin zuciyar ɗan adam musamman ma idan ya zama na wato ainihin a addinin ka ba wai kai a tsorace kake ba ka son kai riko da addinin ka kar a ce kai mai kishin addini dan baka kishi addininka ka ba kishi me zaka kishi duniya zaka yi kaga wannan akwai wata a ciki Allah ta'ala ya ce yana tare da masu tsoron sa masu jin tsoron Allah masu riko da addini kamar yadda yake yana tare da masu hakuri a cikin suratul baqara yadda ya ladina amanu isu ya ladina amanu ista'inu bis sabri was sala inna Allaha ma'as sabirin ya kwanda kai imani ku nemi taimako da haƙuri da yin sallah cikin abin da kuke nema na lahira ko na duniya ka riƙe sallah ka zama mai haƙuri Allah zai taimake ka akan duk abin da kake nema Allah yana tare da masu haƙuri a duk wanda ka ga cimma burin sa akwai haƙurin a cikin la na sahaba aw udrika almuna wa man qadat al'amalu illa lisabirin yace abu mai wahala sai na mai da shi mai sauki duk wanda ka ga cimma burin sa haƙuri yayi wa masabu illa ma sa'abahu alfata wa masalu illa ma yarahu al-fata sahla babu abu wahala sai abin da ka dauke shi mai wahala babu mai sauki sai abin da ka dauke shi mai sauki sau da haka duk abin da wani dan adam yake iya yi kai ma za ka yi sai dai baka ga daman yi ba kawai ka dauka Allah ne mai yi ba kai ba Allah zai taimake ka kai tawakkali ga Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ta'ala yake wa idza ma أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون Ubangiji ta laice wa iza ma unzila suratun idan aka saukar da sura wato ta Alƙur'ani, aka saukar suwa da wahayi faminhun daga cikin munafukan nan man ya kulu akwai mai cewa ayyukum za ta ku hadihi imana wane ne a cikinku surar nan ta ƙara masa imani suna faɗan wannan da iskilanci sai su ce ah, yanzu kai ta ƙara maka imani kai imani ka ya ƙaru yanzu kai imani ka ya ƙaru suna iskilanci wa wannan Allah ta lati fa amman ladina amanu amma wanda suka yi imani fa zadatkum imanan ta ƙara musu imani suka kan da surar ta sauka ta kara musu imani don sun yi yadda daga Allah ne kuma sun yi aiki da ita wa hum yashrun kuma suna murna da ainihin saukan wannan sura suna murna da karuwan imani da karuwan aikin wato ainihin lada wa amma alladhina fi qulubihim maradun amma wanda a zukatansu akwai cuta ta munafurci da kafurci fa zadatkum rijisan ta kara musu najasa ne shine munafurci da kafurci ila rijisihim zuwa ga najasansu munafurcinsu da kafurcinsu wa matu wa hum kafirun wasu mutu suna kafirai so da haka kenan mumine su ne wanda alkur'ani yake kara wa imani kafurai da munafukai kuma yana ƙara musu kafurci da wato ainihin munafurci kamar yadda Allah ta'ala faɗa a cikin suratul anfal yace innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana mu'minai su ne wanda in aka ce Allah ya ce aka ambaci Allah to zukatansu suna korita suna raurawa da ganin kwarjidin ubangiji subhanahu wataala kuma idan an karanta musu ayan alqur'ani yana ƙara musu imani amma munafiki shi in ayan da aka saukar din ya kafurce mata. kaga ya ƙara kafurci tsoriya akan kafurcin su surorin bayan ma ya kafurce bai yadda da su ba aka saukar da wata sura yace bai yadda ba shikenan ya ƙara kafurci ya ƙara munafurci sau da haka mummune su kullum imanin su karuwa yake yi kafure kuma imanin su raguwa yake yi ma'ana ai kafircin su karuwa yake wannan ayar da makamantansa suna daga cikin manya-manyan dalilai da suke nuna cewa imani yana karuwa yana raguwa imani yana karuwa yana raguwa yazidu bi sa'ati wa yanqusu bil ma'ash yana karuwa da yawa Allah ta'ala da'a yana raguwa kuma in ana saba wa Allah ta'ala wannan ita ce aqida ta ahlus sunnah aqida ta ahlus sunna masu bin alqur'ani da hadisan manzo Allah amma yan bid'a suka ce imani baya ƙaruwa, suka ce baya karuwa baya raguwa suka ce imani abu ne guda daya idza zahaba ba'dahu zahaba kulluhu in wani bangare ya tafi to duka ya tafi shi yasa mu'tazila da khawarij suka ce idan mutum yi wani abu na laifi na sabon Allah ya kabira ko ya bar wani abu na wajibi ya fita daga musulunci gaba daya zuwa wurin su babu mumini ko musulmi mai abin nan mai raunin imani sai dai kafuri kawai ko musulmi su ko murda suka ce komin komin fasikancin da kai kana nan mai cikakken imani suka ce zama da haka la abin nan imani baya karuwa da wani aiki kamar yadda baya raguwa baya raguwa don ka saba wa Allah subhanahu wataala to wannan su ma dukkanin su akan bata suke aqidan ahlus sunna shine al-imanu قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص وأهله متفاوتون فيه إيماني akwai shi a zuciya kuma ana faɗansa da baki sannan ana aiki da gabbai ya tabbatar da shi sannan yana ƙaruwa in an ƙara ibada da da'awa Allah ta'ala yana raguwa idan an saba wa Allah ko aka bar wani wajibi sannan masu imani wani ya fi wani imani wani ya fi wani su kwacewa suka yi imani da yanzu kai ka isa ka ta imaninka daidai yake da na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko imanin ka irin na mala'ika jibrilu ne ko irin na abubakar da umar da usman da ali da yiwa to ce sai Allah ta'ala yayi aljanna hawa dari waye mutai bi ka in kai wani bi ka imani zaka shiga wuta bane ba lalle bane aljanna hawa dari ne kowa gurgudun imani sa gurgudun irin aljanna da zai shiga cikin magana ta kare wani yana hawa na ɗaya wani na biyu na uku wani yana can hawa na saba'in wani na ɗari so da gwargwadon imaninka da tsoron allahnka gwargwadon me gwargwadon irin aljanna da zaka shiga amma dai kai da ganin wani wallahi ka san ya fi ka imani ka san ya fi ka tsoron Allah to da haka dole ne ka sallama wannan wannan ita ce aqida ta gaskiya tunda wani ya fi wani aiki ai wani ya fi wani tsoron Allah a zuciyarsa sai ya za ya ce duk suke ah to inda imani duk iri ɗaya ne lalle sai ya zama iri ɗaya za a shiga aljanna ka ta ne za mu shiga aljanna ne ke shi za ka mu sabon manzon Allah da imani ina za ka iya irin imanin su kaga da sai zama tun na farkon nan kawai ne masu shiga aljanna na bafi abin da ake amma abin da ya sa muke sa rai duk da ba aikin mu bai da kyau ibadar mu karama ce saboda imanin hawa hawa ne kuma aljannan hawa hawa ce saboda haka ko da kasa kasan ne ka samu ne ita ma dai aljanna ne amma bana roƙo Allah ba mu firdausi eh don miskini yan aljanna ma yana da duniya da kamar ta goma ne duniyar nan da kamar ta goma da duk abubuwa da jin daɗi za a ninka goma da faɗin duniyar da komai na cikin duniyar kamar ta goma za a ba a miskin ne ɗan aljanna wanda ya shiga wuta ya zama gawayi aka fito da shi da ceto aka je aka masa wanka jikin sai sa ya sake tsirowa da ce je shiga yana da duniya da kamar ta goma shi ne miskin yan aljanna za ne wannan shi fi kowa rashin imani ce fi kowa dai karancin imani za a ce gina oh, akwai imanin amma shi ne nasa baya baya baya bai kai kwayan zarra ba amma kuma zai shiga aljanna amma fa babbaka shi kamar Allah ya da babbakawa shi kokarin da mutum sai yake zakar ya shiga cikin wanda za a kade masa kura a lahira ya zama aljanna tare da Allah samu a cikin rahmarka bangiji ta lace amma waɗanda suka yi imani to suran ta ƙara musu imani kuma suna murna da ita suna murna sun samu ƙaruwa eh, alƙur'ani ya sauka da su yi aiki da shi sannan kuma su imani su ya ƙaru da tsoron Allah sai ce wa amma na fi qulubihim marabin Ba za ta zum rijsan ila rijsin wa masu wa kafin amma munafikai da kafirai to surar da ta sauka suka bijire mata suke ta izgilanci da ita to su fa ta ƙara musu mai dauda ne akan daudan su najasa akan najasan su najasan munafuki shine munafurcinsa to ta ƙara mar Na najasan kafuri shine kafurcinsa to ta ƙara masa kafurci. a cikin suratul isra ubangiji ta ce وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة هنا سوق أدى القرآن wanda yake zama waraka ne da rahama ga muminai waraka na cututtukan zuci kuma rahama wato ga ainihin abinda muminai rahama na ubangiji subhanahu wataala za su yi aiki da ƙur'ani, abin da ya sauka Allah ya yi musu rahama sai ya ce in ya sauka ba ƙarawa ƙara wa azzalumai sai asara su ne munafukai da kafirai don ba ka imani da shi gara sun yi asaran wannan lada sun yi asaran wannan imani sun yi asaran wannan tsoron Allah ne saboda haka ka tsaya ka fahimci shari'a kai aiki da ita to kullun imani ka karuwa yake yi sai Allah ta'ala ce awala yarawna awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli 'amin marratan aw marratayn ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون Ubangiji ta lafe awala ya rauna su munafukan nan ba sa gani ne, annahum nuna, cewa su ana jarraban su fi kulli amin a kowace shekara marratan sau ɗaya au marrataini ko sau biyu a tsora musu yunwa ko fari ko a saukar da ayoyi da suke kunyata su ko a ce a zo a tafi jihadi su kama zare ido thumma la yatubuna sannan ba sa tuba daga munafurcinsu su koma zuwa ga Allah su subhanahu ala da ikhlasi da yin addini tsakani da Allah wala hum yazakkarun wa ba sa wa'azantuwa kullun jaraba tana sauka musu amma ba zai musu wa'azi ba sa wa'azantuwa wasu malamai suka ce ana jaraban su sau ɗaya sau biyu a kowace shekara shine ana jaraban su da fari da cututtuka wato fari shine rashin ruwa wanda zai jawo talauci kuma ya jawo yunwa da kuma su cututtuka da suke faɗo musu a shekara sau ɗaya sau biyu domin su gane su koma zuwa ga Allah ta'ala amma wannan baya sa su tuba wai suka ce ana kunyata su ne sau biyu a kowace shekara ana saukar da ayoyi da suke tona munafukan asiri asirin su ya tonu a sake saukar da wannan ayan asirin su ya tonu suna zaune a majalisin manzala ta sai a saukar da ayoyin munafukai sai a karanta kuma sun san su ne munafukan sai su dinga zari ido wanda ya kalli wannan zai ga ko in ba a gashi bai dan zabe ya fita kunya ta rufe shi ba sa gani ana musu haka su tuba mana su yi imani su dawo kamar sahabban maza su su dinga murna da saukan ayoyi ba sa gani ana jarraba su sannan ba sa gani ana fita jihadi a shekara sau ɗaya ko sau biyu da zarar an zo tafiya jihadi hankalin su ya tashi saboda dama imanin su ba da gaskiya ba ne. suna kokarin yadda za su ba da uzuri na karya. in sun ga yakin yakin da dan sauki sauki ganima za a samu su bi idan kuma sun ga yakin da wahala shikenan su kawo uzuri na na ƙarya kuma za a gane cewa ƙarya din ne ba sa ganin haka to da wannan wahalan kan su yi imani da Allah man subhanahu wataala su huda da wannan jin kunya da wannan tsartsar da wannan tsoron da zama na munafurci da rashin nutsuwa kasa duk mutum da bai da gaskiya ba da nutsuwa in dai tsakanin ba tsakani da Allah kake mu'amala da mutane ba to baka da kwanciyar hankali in dai ƙarya ne da munafurci kullum kana tunanin asirinka zai tsoro asirin zai tsoro to su musulunta mana su samu nutsuwa a cikin hadisin manzo ta so ake cewa la yazdadu al-amru illa shidda wala dunya illa idbaran wala nasu illa shuhha wala taqumu sa'atu illa ala ashrarin nas al'amarin fa baya ƙara komai sai tsananta kada shiga cikin hali na tsanani ku yi imani da Allah subhanahu wataala sannan duniyan fa tana ƙara bada baya ne kullum kwanakin duniya raguwa suke duniyar ta kusa da tashi a ta amrullahi fala tastajilu ya qisara bati sa'atu wa shaqqa shakar qamar saboda haka duniyan nan kullum ba da baya take yi to don me yasa ba za ka imani ba me yasa ba za ka ji tsoron Allah ba in ma a duniyar ba ta tashi ba kai za ka tashi dai domin za ka mutu za ka bar duniya din sannan ba za su wace mutane ba abin da suke tsara sai ruwa illa shuha ga mutuwa tana zuwa maka kuma kana ƙara ruwa kana ƙara magewa so me za ka yi da shi za ka mutu ka bar shi ka ji tsoron Allah ka ba da dukiyanka fi sabilillahi yace alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashiraren mutane wato mutane waɗanda suke mutane banza akan su duniya za ta tashi wato sai duniya ta lalace gaba daya sannan sai a zuwa tashi alkiyama Allah kar ya kai mu wannan lokaci Allah ya mu daga cikin bayin sa na gari wasu mutane sun zo jin Anas bin Malik radiyallahu anhu Zubair bin Adi yake bada labari sai suka kai kara suka kai masa kuka irin matsalan da suke samu na hajjaji bin yusuf a sakafi hajjaji bin yusuf a sakafi wani azzalimi shugaba ne wanda yake wahalar da mutane kuma haddasa ba maza sama har ya kashe sahabi ma azzalimi ne yana alfahari da zalunci da yake yi to shine sai wasu daga cikin mutane sai suka kawo Anas bin a matsayinsa na sahabi manzon sama. to mu fa zaluncin da hajjaji yake mana yayi yawa zaluncin wannan shugaban yayi yawa me zaka ce mana yace isbiru ku yi hakuri ku yi hakuri kai abin da zan ce muku kai sai yace la ya'ti alaykum zamanun illa wallazi qablahu kana sharran minhu sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam yace ku yi hakuri babu wani zamani da zai zo face wanda zai biyo ba sai a fi shi sharri na ji wannan labarin daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wani jin daɗi ake yi ko ta ina tashin hankali ake ci ko ina tashin hankali ne da kashin jama'a da tsori ta jama'a da taɓarɓarewan abubuwa ga sunan daban-daban daban fitina da bada idan wani ana cikin wannan gwamnatin ai ta tsige mata ana son canji in an zai canjin kuma a sake shiga cikin wani wahalar da ya fi na baya alamun tashiyar kiyama ne la ya ce zamanu illa allazi bada wuce min duk zamanin da zai zo to wanda zai zo bayan sa mafi shari ne in kana tamanin a yanzu akwai shugabanci da za a samu wai mutane su zama suna walwala wai su shiga aljannar duniya a Najeriya to ka daina wannan tunani ka daina aljannan ka kawai shine ka rike addinin ka in kai imani da Allah ka ji tsoron Allah wallahi tallahi ka gama da komai duk yadda duniyar ta rikice in ka tina dai kai mai addini ne mai riko da addini mai imani ne wallahi tallahi za ka samu ne a zuciyarka in mutuwa kai ma ka mutu akan addinin ka in ta'addanci aka ya ka kashe ka ma shikenan akan addinin ka aka shika amma ba ka da riko da addinin ka baka damu da addinin ka ba wallahi wayannan fitinun kawai sun isa su halaka ka sun isa su sa zuciyarka ta buga ka kasa nitsuwar kasa bacci ba kai ba bacci saboda abun ƙara rikicewa yake yi in wannan abun ya fito ta nan ya bullo sai wannan ya bullo boko haram da ita ake fama da ita sai ga ajabu da ya fi boko haram ma ya fito da yan fashi da makami ake fama da shi a kasan nan da babu su aka zo aka same su baka yi ta karɓi kuɗin ka kama hanya ba aka gama wannan aka da boko haram duk suka koma boko haram yanzu ba a yawo da kuɗin akan hanya boko haram din ta yi sauƙi yanzu kuma mutum ake ɗauka a sake shi ana neman kuɗin fasa ba gaira ba dalili a wahalar da shi to yanzu me ya rage maka in ba riko da addinin ka ba bangiji ta za ya kara mana imani da tsoron ka wannan fitintunu na zamani Allah ya tsare mu daga su wannan mutane da suke addaban mutane yankuna daban-daban ana fama da matsaloli na rashin tsaro Allah ta'ala ya mana maganin waɗannan mutane Allah ya ba mu jituwa da kwanciyar kali da riko da addinin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh